inda a ce hunhun jikinmu gonar tumatir ne iskar oxygen ita ce tumatir ɗin sinadarin hemoglobin shine kwandon tumatir wannan shine lafiyayyen kwando wato lafiyayyen sinadarin hemoglobin wato hemoglobin a wannan shine lalataccen kwando wato lalataccen hemoglobin wato hemoglobin S wani ɗayan lalataccen kwandon wato lalataccen hemoglobin wato hemoglobin C shi wannan sinadarin hemoglobin ɗin ana samun shi ne a jajayen ƙwayar halittar jini to inda a ce wannan jajayen ƙwayar halittar jinin shine manomin tumatir aikin wannan jajayen kwayar halittar jinin shine su ɗauki sinadarin oxygen ko iska oxygen a cikin kwandon hemoglobin su zagaya da ita jikinmu ta cikin jini wanda ko ina kowa da kowa zai samu kamar yadda aikin manomin tumatir ne ya ɗibi tumatir a cikin kwandon tumatir ya zagaya da shi kasuwa kowa da kowa ya samu kwandon tumatir mai kyau wato hemoglobin a zai ɗibi tumatir da yawa sannan kuma har a je kasuwa babu wanda zai zube kwandon tumatir mara kyau wato hemoglobin mara kyau wato hemoglobin s shi kuma ba zai iya ɗiban tumatir wanda ya kai yawan wannan ba kuma zai iya zubewa a hanya kamar yadda kwandon tumatir mara kyau c wato hemoglobin c shi ma ba zai iya ɗiban tumatir kamar yadda hemoglobin a wato kwandon tumatir mai kyau a zai iya ɗibawa ya kai kasuwa so yawaitar kwandon tumatir c mara kyau a cikin gona ko kuma kwandon tumatir s mara kyau kamar yawaitar hemoglobin c da hemoglobin s ne a cikin jini hakan zai jawo karancin kai tumatir daga gona zuwa kasuwa da zai jawo karancin tumatir a kasuwa kamar yadda zai hakan zai jawo karancin ɗiban oxygen a cikin kwandon hemoglobin a zagaya da ita cikin jini hakan zai dawo karancin iskar oxygen a cikin jininmu to wannan matsaloli na hemoglobin shine wanda zai jawo ka ji mutum yana da cutar sikila ko cutar hemoglobin c wanda za mu yi bayani a bidiyon mu na gaba